الحمد لله الملك الحق المبين لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى هديه إلى يوم واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة, وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل وقد وعد الله تعالى على التقوى خيرا كثيرا وفضلا كبيرا وقد كان من دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني بالهدى وزيني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى ونسأل الله عز وجل أن يزيننا بالتقوى عباد الله إنه كان من دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يستفتح الصلاة في الليل كان يقول اللهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق فهذا هو الحق الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله ولا يهتدي إليه إلا أتباع الرسل والأنبياء وإنه من وعد الله تعالى ألا تخلو أرض الله من القائم بالحق حتى يأتي أمر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فأول هذه الطائفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم اختارهم الله تعالى لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأصدقهم حديثا لم يكونوا يخافون في الله لومة لائم مكن الله لهم الدين مكن الله بهم الدين تصديقا لوعد الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن الذين استخلفهم الله تعالى بعد نزول الح... نزول هذه الايه هم الصحابه ومن ومن الذين مكن الله لهم دينهم الذي ارتضى لهم هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا البلاد ومكنوا الدين في, تلك في, في, في أقصى مشارق الأرض ومغاربها ومصروا الأمصار الأمصار الإسلامية التي أنتج منها التي نتج منها كبار الأئمة وكبار العلماء هم الذين أسسوا الكوفة والبصرة ومصر وقيروان وطرسوس وغيرها من وغيرها ووافد وغيرها من أمصار الإسلام فالتاريخ شهد لهم بأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه وإن الأرض لا تخلو من هؤلاء القائمين بأمر الله فجاء بعدهم الذين تتلمذوا عليهم وتخرجوا بهم وهم التابعون وهلم جرى ولا يخلو الأرض من هؤلاء القائمين بالحق وهم العلماء الربانيون والعلماء العاملون إلا أن قدر الله جل وعلا وقضاؤه وقضاءه الذي هو الحق سبق أن لا تخلو, أن لا تخلو الأرض أيضا من الملحدين وهم لا يخفون على الله قال جل وعلا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة فالواجب على المسلم البصير في أمر دينه أن يفكر بتمعن ويمعن النظر في من يصاحب في من يحب أن يكون معه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب يوم القيامة قال أنس بن مالك أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم يوم القيامة ونحن نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر ونحب سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله ونرجو منه ونأمل منه أن يجمعنا بأهم يوم القيامة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه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 annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin addu'o'insa yana cewa Allah ka shirye ni da shirya ka kawata ni da tsoron Allah ka yafe mun a duniya da lahira wannan ya nuna mana wato wanda duk yake neman ado wanda duk yake neman ado babu ado irin tsoron Allah sannan mu sani cewar annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da yakan yi addu'a da shi yayin da yake buɗe sallar tsakar dare da shi sallar ƙiyamun shi ne, ya Allah kai ne gaskiya kuma zancenka shi ne kaɗai gaskiya kuma alkawarinka gaskiya ne saduwa da kai gaskiya ce sa'ar ƙiyama gaskiya ce aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce annabawa gaskiya ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wannan shaida ce da koyarwa gare mu kan mu tsaya akan wannan shaida babu shakka a cikin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce afillahi shak babu shakka a cikin zancen Allah kamar yadda duk masana suka sani kuma kamar yadda muka gani Allah ya tsare shi ya kiyaye shi babu shakka akan sa'ar alkiyama dukkan mai tunani ya san cewar duniyan nan ba wajen zama bace kuma dan adam baya abu bisa wasa to ballantana Allah ya san cewar akwai hisabi annabawan Allah gaskiya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ba wanda zai ji labarinsa ballantana wanda ya ganshi. shi da zai yi shakka akan cewa gaskiya ne to Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewar ba za a gushe ba a kowane zamani a cikin wannan al'umma da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinta su ne mutane da suka zo a cikin tun daga zamaninsa har Allah ya naɗe ƙasa ba za a gushe ba ana samun wata jama'a ta mutane da suke tsaye ƙyam a kan gaskiya kuma suna masu rinjaye masu taimakawa ga wannan gaskiyar wanda duk suka saba musu ba za su cuce su da komai ba haka zalika wanda duk ya ƙi taimakonsu ba zai cuce su da komai ba har sai al'amarin Allah ya zo jama'a farko a cikin wannan al'umma da suka sifantu da wannan sifa su ne sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya zaɓe su domin su zamanto sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam su imani da shi su taimake shi su jinjina al'amarinsa su sallah a bayansa karɓi tarbiyya daga gare shi su hijira su bar gidajensu domin taimakonsa da kasancewa tare da shi su yi jihadi ƙarƙashin tutarsa tare da shi su kare shi sama da yadda za su kare kansu da iyalansu da 'yan uwansu su so shi sama da yadda za su so kansu da mutanen duniya baki ɗaya kuma haka suka yi waɗannan su ne waɗanda allah maɗaukakin sarki ya sanya ƙasa ta tsarkaka da su kuma su ne wanda allah ya gaskata alkawarinsa gare su wanda ya yi shiga waɗanda suka yi imani allah ya ce allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani daga cikinku kuma suka yi ayyuka nagari zai tabbatar da su a baya. zai sanya su zamanto masu mayewa a bayan kasa ya mallaka kasa gare su ya tabbatar musu da addininsu da ya zaba musu ya musanya musu halinsu daga halin tsoro zuwa ga halin aminci suna bauta min in ji Allah ba sa tarayya da ni da komai suwaye wanda Allah ya mallaka musu gabas da yamma na ƙasa wanda suka buɗe garuruwa suka ci daular farisa suka ruguza ta bayan ta yi shekara dubu biyu suka ci daular rum a kasashen larabawa suwaye suka yi wannan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suwaye Allah ya tabbatar musu da addininsu da addinin musulunci sai ka kidaya waɗanda suke yinsa ba su fi mutum shida ba amma gashi Allah maɗaukakin sarki da su Allah ya tabbatar da addinin musulunci ya zamanto daular farisa da suke bautar wuta da cibiyoyin bautar wuta suka koma suka zamanto masallatai da ake ɗaukaka sunan Allah ake ɗaukaka shahada ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da annabci ƙasa Siriya wadda da ƙasar ce ta Kirista addinin Kirista suke bi ɗariƙar Nestoria da kasashen maghrib abinda ya hada tunis da libya da algeria karkashin daular rome da duk akan addinin kirista suke akan ɗariƙar donatus da arius dukkan waɗannan wurare addinin allah ya tabbata a hannunwa a hannun sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam allah ya musanya musu daga tsoro zuwa ga aminci sun kasance cikin tsoro yanda hatta lokacin yakin ahzab gidajensu ba za su iya zuwa ba mutum ba zai iya motsawa daga inda yake ba Allah ya musanya musu suka zamanto cikin aminci mace za ta yi tafiya daga sana'a zuwa ga habra mauti ba ta jin tsoron kowa sai Allah sai kuma shayin kyarkeci ya zo ya ce zai ya zo ya kawo farmaki ga akuyarta wannan aminci a hannun waye tabbata a hannun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da kan cewar su ne waɗanda Allah ya cika alkawarinsa da su domin suwa ya aka yi haka in ba sahabbai ba to su suka kafa addini suka kafa garuruwan musulunci garuruwan musulunci da suka zamanto cibiyoyin ilimi da bin Allah suka yaye bajiman bayan Allah waɗanda suka haɗa kaifin kwanya da zurfin tunani da zurfin ilimi da hasken zuci da tsarkin gabbai sun haɗa tsakanin ilimi da ibada yau da sahabban nan ba su zamanto abinda suka zamanto ba wanda al'umma limaman musulunci suka yi musu shaida da ba su haifar da manya-manyan malamai irin su sa'id ibn al-musayyib su amrata binta abdurrahman a cikin mata su ummu darda su an su hafsa bint sirin a cikin mata duk da sauran fuqaha ustab'a da manya-manyan almajirai irin na abdullahi bin mas'ud shaqiq ibn salama da su amir sha'abi wanda su kuma suka raini a bayansu manya-manyan kananan tabi'ai irin su ibn shahab zuhri su amiru sha'abi su abu ishaq as-sabi'i su habib ibn abi habib su kuma suka reni bajiman malamai wanda da bazar su addinin musulunci yake rawa su malik ibn anas a madina su abu hanifa a kufa su allais ibn sa'ad a misra su ashafi'i shafii a makka su ahmad ibn hanbal a baghdad da irin su bukhari muhammad ibn isma'il a ƙasar bukhara a khorasan da irinsu wanda tili wanda kowanne daga cikinsu shaida yake ga waɗannan waɗanda suka karɓi musulunci daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya da kyakkyawan ambato ya nemi su addu'a yana tabbatar da gaskiyarsu da gaskiyar imaninsu da hasken zuciyarsu idan da basira ce ba za ka taba kai su basira ba idan da zurfin tunani ne ba za ka taba kai su ba ka duba malik ka duba fatawoyinsa ka duba mudawwana ka ga hangen nesan malik ka ga zurfin fahimtarsa ga addini ibn al-mubarak ya ce maliku allah ya fifita shi ba da wata yawan ibada ba ba da wani yawan aiki ba illa da wani haske na ilimi da Allah ya sa a cikin zuciyarsa ka duba daga bayansu a kowane karni fitattun malamai waɗanda su musulunci yake rawa da bazarsu irin su ibn abi zaid a karninsa alƙairawani da su ƙazi iyab mai ashefa, da su khalil ibn is'ad mai muktasar da kafin su hafizul mashriq da hafizul maghrib al baghdadi da ibn abdul bar ka duba waɗannan bajiman malamai sannan ka duba wanda ya tsaya akan kara addinin musulunci daga dukkan shubuhohi da ake kawo masa ibn taymiya al-harrani shaykhul islam da almajiransa su ibn al-qayyim da ibn rajab al-hanbali da ibn abdul hadi da sauran mutane waɗanda addinin wanda littafansu suna nan sun cika sun cika labirare na duniya akan abin da addinin musulunci ya zo da shi shaida akan cewa addinin musulunci shine gaskiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya kuma wannan shine a cika alkawarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a gushe ba ana samun masu tsayuwa da gaskiya a bayan ƙasa wanda duk ya saba musu ba zai cuce su ba wanda ya ki taimakon su ba zai cuce su ba har sai Allah ya naɗe kasarsa. to har a koyaushe ana samun su waɗannan su ne malamai masu aiki da iliminsu malamai na Allah waɗanda suka gaskata Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma suka bi sau da kafa tafarkin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran jagororin addini kaddara Allah da hukuncinsa ta hukunta cewar kamar yadda Allah ya tsayar da masu tsayuwa da gaskiya a bayan ƙasa akwai waɗanda suke su kuma 'yan kanzagin shaidan ne masu ilhadi jagorori akan ilhadi wanda wannan zamanin namu ya zo da yayata irin waɗannan da ba su mimbarai da ƙarfafa su da kuɗi da dukiya da ƙarfafa su da yadda za su yada maganganunsu kuma tsari ya zo yadda dukkan mai kururuwa zai samu masu sauraronsa ta hanyar social media ilhadi launi-launi ne akwai ilhadi ga Allah kansa Allah bai tsira ba a wannan zamani akwai ilhadi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba a wannan zamani akwai ilhadi ga waɗanda suke bin tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa ajin farko a cikin su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su tsira ba ana ambatansu a ja sunansu a yi musu ashariya ta maguzawa ana tuhumansu da cewa su suka tona su suka wato ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan tarihi ya musu shaida da cewa su ne Allah ya cika alkawarinsa a kansu to duniya ba za ta rabu da irin waɗannan ba ba kuma yau aka fara ba akwai masu ilhaji daban-daban kai akwai wani a zamanin al-ma'mun ana ce masa sumama ta ibnu ashraf ya ga mutane sun yi lattin juma'a suna gaggawa za su tafi masallaci yake kaga jakkai da kaga jakkai da shanu ka duba yanda wani ya ambaci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sifan da bazan iya faɗa ba yace ya yaudare su ya batar da su yana ganin musulmi sun bi annabi sallallahu alaihi wa sallam domin ya batar da su hanya haka ya saki bakinsa akan annabi sallallahu alaihi wa sallam da musulmi don haka duk waɗanda suke yin wannan ilhadi ka duba ka ga suwaye limamansu suwaye suka ɗora su akan wannan hanyar za ka samu waɗanda suka ɗora su akan wannan hanyar mutane ne waɗanda suke sun shahara da saɓan Allah mashaya giya masu shan kayan maye masu rashin ganin girman Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda sun ɓoye kafirci da munafinci a cikin zuciyarsu amma kalmomin kafircin suna bayyana kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawl zaka san su daga irin karya harshen da suke yi da zance zai bayyana ala falatati lisahihim ala falatati alsinatihim wa ma tukfi suduruhum akbar abinda zukatansu suka boye yafi wannan muni da haka nasiha ga nasiha gare mu musulmi mu san mu riko da wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa Allah gaskiya ne zancen Allah gaskiya ne alkawarin Allah gaskiya ne saduwa da Allah gaskiya ce sa'ar alkiyama gaskiya ce aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce annabawa gaskiya ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne karka bar abin da zai raba ka da gaskiya ka je ka shiga kabari ka sadu da allah a lokacin nan ka ce rabbir ji'un allah kuma yadda ni allah zai ce maka kalla ba za ka taɓa wannan duk wanda ya shiga kabari ba zai dawo ba mu kiyayi masu ilhadi waɗanda suke ƙoƙarin su mu da wannan gaskiya waɗanda su akan ilhadin nan irin waɗannan mulhidai ne da sauran yahudawa da nasara irin su goldizer irin su joseph shah irin su jimbol wanda shi ne ya so ma fitar da nazariyar tunanin cewar wai anas ba a taɓa yinsa ba ƙirƙiro shi akai anas ibn malik ƙirƙiro shi akai arnold jimbol shi ne ya kawo wannan magana kafiri amma ka samu waɗanda suke maimaita irin waɗannan shibohi da waɗannan ilhadai sun ɗauke su zamanto limamai ba za ka samu limamin duk wanda yake inkarin gaskiyar da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba ko abin da al'umma ta yi shaida ga sahabbai akan cewa a kansa suke ba za ka same shi daga wani daga cikin jagororin musulunci ba in akwai a kawo su kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah madaukakin sarki ya ce annabawa wasiyarsu shine mu zamanto malamai na Allah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun ku zamanto malamai ku zamanto na Allah saboda karatun littafin Allah da kuke yi da kuma maimaita karatunsa da kuke yi ka jibinci waɗanda za su karanta maka littafin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam domin ka zamanto mutumin kirki mumini sadiƙi. mai san Allah da manzansa mai san masoya Allah da manzansa kar ka zamanto wanda za su nuna maka wai ka gano cewa addini ga baki ɗaya rufa-rufa ake maka ko alƙur'ani rufa-rufa ake yi ko hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin su buhari rufa-rufa ake yi babu rufa-rufa a cikin addini ga duk wanda ya san shi wanda duk za su gaya maka wannan ka sani kan cewar jagororin bata ne kuma akwai su واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحق أو تتركه يلحق ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلكم تتفكرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة بالخير بلاد المسلمين اللهم نجنا من هذا الوباء واكشفه عنا وعن العباد والبلاد إنك على كل شيء قدير وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله